يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta asabar goma sha bakwai ga watan ramadan hijira hudu, wanda kuma ya daidai da takwas ga watan afrilu miladiya uku, muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun yau za mu fara farkon suratul tur kahin ba alaran dama ya ja muna ayoyin ga tunatarwa guda biyu tunatarwa ta farko iyaye na mata waɗanda ke cin asawaki su yi hattara ta su haɗe wani abu na biyan asawaki. da suka haɗe wani abu duk su ya lalace na biyu kuma masu tofar da miyan an ba ki dama ki haɗe miyan ba sai ke to da abin tofa miyan ciki ba saboda haka a bar wahal da kai ki haɗe miyan ki duka makoshinki Allah ya samu dace da alkhairi أنا رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مذكور

tur sura ta hamsin da biyu daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wannan sura makiyya ce wato an saukar da ita ne kafin hijiran manzon Allah alaihi wa sallam daga makka zuwa madina sannan wannan sura na da ayoyi arba'in da tara bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai gamamman rahma a nan duniya mai bantattar rahama ga mu'minai a lahira. Allah ce waktur Allah na rantsuwa da abdur menene ake ce ma abdur wani dutse ne da ake ce ma dutsen turi sina wanda ke cikin ƙasar siriya a halin yau da muke a wurin wannan dutsen ne annabi musa alaihi salam ya ji magana ubangiji subhanahu wa ta'ala da annabi musa ya ji magana allah sai ce allah na ji ka amma ina son ka nuna mini zatinka kuma in ganka ya allah Allah ce ba annabi Musa lantara ne ba za ka gane ni ba har abada matuƙar dai kana nan a duniya walakin anzur ila jabal sai dai ga dutse nan na tsuri sinin ka kafa ido ga dibi ga wannan dutsen ka gani zan bayyana ga wannan dutsen idan ka ga dutsen nan ya tabbata wuri guda komi bai faru da shi ba to za ka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan a lokacin da hasken ubangiji subhanahu wata'ala ya fara bayyana ga dutse sai gaba ɗaya dutse ya nike ya koma yashi wa kharra musa sa'iqa annabi musa ya faɗi ya soni magana ganin Allah ba ta ko taso ba saboda haka a nan duniya babu wani ɗan adam da ya isa ya ga Allah su na wata ala, ko ce ya ga Allah makaryaci na shaidan na ya gani ba Allah to Allah na rantsuwa da wannan dutse na tsuri fini wa kitabin masu Allah na rantsuwa da alkur'ani ko kuma taura ko lahul mahfuz wanda aka yi rubutu a ciki sai dara sai dara sai dara sai dara fi raqqin manshur kuma ya rubutun ne fi raqqin a cikin kwatu manshurin wanda ake budewa kuma a nade a da ba su da takardu in za a yi rubutu ga watu ake rubutawa na rubuta ga hwata sai a naɗe watan a ce a haji doron da aka tashi bukata kuma a ɗauko a buɗe Allah na rantsuwa da waɗannan kwatun da ake rubuta alƙur'ani a ciki wal baitul ma'mur kuma Allah na rantsuwa da baitul ma'mur ɗakin Allah ne da ke a can cikin sararin samaniya sama wasu malamai su ce sama ta uku wasu su ce sama ta shida wasu su ce sama ta bakwai wannan ɗakin allah shiki amma yana can sama kuma yana daidai ne da ɗakin ƙaba da ke nan bisa ga doron ƙasa inda abin a kwaran ma mutum ne da ya daga kai yana daidai ɗakin ƙabato yana hangen wannan ɗakin malamai sun ce kullun mala'iku dubu saba'in ne ke shiga cikin wannan ɗakin Allah suna ibada mala'iku ɗaiɗai har dubu saba'in idan suka shiga suka yi ibada shi ke su sun gama ba su dawowa kuma gobe wasu mala'iku dubu saba'in kuma za su shigo in suka wuce sun gama kenan jibi wasu dubu saba'in za su shigo haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya halici wannan ɗaki ya umarci mala'iku su shiga suna ibada a ciki saboda haka ibada da ubangiji ya kallafa mana mun yi don kanmu in ba mu yi ba kuma Allah subhanahu wata'ala zai halarci waɗanda za su yi ibadar nan kar ba tare da sabawa ba haka Allah ce fa'in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka bada baya kuka juya kuka ce mu ba mu bauta wa Allah to sai Allah ya kurkura wasu mutane waɗanda ba ku ba sannan su ba za su zama kangarari kamar yadda kuke kangara ba Allah ce wa saƙafil marfo Allah na rantsuwa da rufin sama da aka kira gatacen ta tsaya kuma tsaf ba abin da ya tangale ta wal baharil masjur Allah na rantsuwa da tekuna masjur waɗanda ake hasawa su koma wuta duk gaba ɗaya su ta balbalniya da wuta Walbaharin masjur Allah na rantsuwa da teku da ake kwacewa duk gaba ɗaya su game da juna su koma teku guda menene jawabin wannan rantse-rantse da Allah su wata ala ya yi Allah ce inna azaba rabbika lawaqi lalle ne tabbas ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabar da ubangijin ka yawa kafirai alƙawari da ita lawaqin wallahi bai akuwa ce mai faruwa ce kuma malahu min dafi babu wani mai tunkuɗewa ga wannan azabar idza jaa kullal mar'i laysa bidahibin kamar yadda mai akar ya ce idan wannan azabar ta zo ga mutum to laisa bi dahibin ba mai iya ije wannan azaba yake ba zai iya tunkuɗe ta kamar yadda bai iya ije makai ne mutuwa tunkuɗe mutuwar ba wace rana ce wannan azabar za ta faru Allah sai faɗi mana alamomin wannan ranar Allah ce yau mata muru sama maura ranar da sama sama za ta rika makarkata tana raurawa ranar tashi alkiyama kenan mauran tana kai kawo tana raurawa ba ta tsaye wuri guda wata tsirul jibalu saira duwatsu su kuwa suna tahiya cikin gaugawa suna wucewa a ga babban dutse ya wuce fit awa iska ya wuce da shi Allah ce fa wailun yawma idhil lil mukazzibin bane ya tabbata a wannan yinin lil mukazzibina ga masu ƙaryatar da manzannin da ake aiko musu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da faɗi mana sifofin waɗannan da ke ƙaryatar da manzanni sai ce muna mai alaran ma. يوم يدعون إلى نار جهنم Allah ya ce waɗannan masu karyatar da manzanni allazina hum ne waɗanda fi khawdin yal'abun suna kutsawa a cikin ayyuka na barna yal'abuna suna ta wargaigansu babu ruwansu da bauta wa Allah wasanni ɗaya suka saba gaba suna ta sharholiyansu to Allah ce su tuna yau mai da'una ranar da za a tunkuɗa su ila nari jahannama zuwa cikin wutar jahannama da an tunkuɗawa kuwa iza su a jefa su a ciki za a ce musu هذه النار التي كنتم بها تكذبون wanda ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa a can duniya to yau ga ta nan irin kire kuna gani kuma ga ku cikinta me an magana kuma ana ce muku wutar jahannama kuna cewa shi manzon da aka aiko cewa ai dan sihiri ne Allah ce afa sihirun haza yanzu wa ga wutan da kuke ciki kuma sihiri ne ku ce i ko a'a mu jiya babu bakin magana am antum la tubtiru ko dai ku ne dai ba ku gani a yau Allah subhanahu wata'ala ya ce to sawa'un alaikum indama tujzauna ma kuntum ta fasbiru ah, fasbiru aula tasbiru ku yi haƙuri da wannan wutar da kuke ciki a yau aula tasbiru ko kada ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne gare ku a yau da ku yi haƙurin da kai ku yi haƙurin duk uwarsu ɗai innama tujzauna ma ta ta'malun ana saka muku ne da ɗanyen aikin da kuka kasance kuna aikatawa a can duniya ba yi muku ƙari ba bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kan masu ƙaryatar da manzanni da irin azabar da za su faɗa a cikinta sai Allah ya yi magana a kan waɗanda kuma suka wa manzanni ɗa'a sai Allah ce innal muttaqina إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما Allah ce innal muttaqina Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im tabbas al muttaqina masu tsoron Allah waɗanda suka kare kanunsu daga barin shirka suka gaskatar da manzon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu fi jannati a ranar alkiyama suna cikin gidajen aljanna wa na'imin da kuma ni'ima haje haje ga ta nan ko ina Allah kai mu aljanna a cikin aljannan nan Fatihi na bima atahum rabbuhum suna masu shan daɗi da ababen da ubangijin su ya ba su na dangogi daban-daban daban na ni'ima ni'ima aljanna ba wanda zai iya siffanta ta Allah ce wa waqahum rabbuhum azaban jahim kuma ubangijin su ya kare su daga azabar na ta jahimi Allah kare mu ga azabar ta jahimi a cikin aljannan nan da suke ana ce musu kulu ku ci daga cikin ni'imar aljanna washirabu ku sha daga cikin ni'imar aljanna hani'an kuna waɗanda ake tayawa murna a yau bima kuntum ta'malu an ba ku wannan ni'imar ne saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa a duniya imanin da kuka yi a duniya sallar da kuka yi a duniya azumman da kuka yi a duniya zakan da kuka bayar a duniya hajjin da kuka yi a duniya sadar da zumuntan da kuka yi a duniya sadakokin da kuka yi a duniya da ayyuka na alkhairi su karatu alkur'ani da zikirin Allah da makamantansu to wannan ni'imar da kuke ciki sakamakon wayanci ayyuka ne da kuka yi saboda ka iyaye mata a bar raina aiki na alkhairi komi karancin aiki na alkhairi in kina da iko to a same ki ciki ke ma ki ɗibi rabo daga cikin wannan aiki na alkhairi kan shedan ya nuna miki cewa duk sallolin ga da kike yi ai ba sai ke yi sadaka ba ki ce mai ba nuni. ina yin sadaka ne in kika yi ke karu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da ya inganta yace lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi amalihi cikin ku duk ba wanda zai shiga aljanna bi amalihi saboda aikin da ya aikata a ce aikin da kika aikata ya kai ki shiga aljanna A ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai sahabbai suka yi mai tambaya suka ce wa har kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ka bai kai ka aljanna Ya ce har ni ko aiki na bai kai na aljanna illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi fa sai Allah ya lullube ni da rahmatai sannan ne daga zan shiga aljanna ga alkur'ani kuma ya ce mana za a kai masu tsoron Allah cikin gidajen aljanna ne da ni'ima da abinci haje-haje da abin sha da lashe-lashe da tanɗe-tanɗe duk dai ga sunan saboda abin da suka kasance suna aikatawa a duniya. Abin da malamai suka ce an ce yi sallah ke yi bar fasikanci ke bari to wannan umarni Allah da kika bi kuma kika hadu daga abin da ya hane ki to da wannan ɗin Allah subhanahu wata'ala zai miki rahama sai ya kai aljanna amma an ce aikin da kika yi ne zuraran aikin da kika yi a ce su ne za su yi nauyin da za su kai ki aljanna to da ba wanda zai je aljanna aiki nawa ki shekarar ki nawa duniya shekaran ki hamsin a ɗauko daga shekarun balaga a ɗauka a ce shekara goma sha biyar to shekara talatin da biyar kenan kika yi ana rubuta miki ayyuka na lada da na zunubi to cikin shekara talatin da biyar ibada nawa kika yi da za ta kai ki aljanna sai a ce to bari yanzu a ɗebe hakkin baki da Allah ya baki kuma cikin ladan ga da kika yi aiki za a ɗebe sai a biya baki a ce to hanci fa da ka shaƙa shi ma a biya shi a ce to idanu fa da ka gani su ma a biya su ƙafa da ka tafiya fa ita ma a biya ta hannuwa da ka damƙa fa su ma a biya su kunni fa su ma a biya su ko da aka waye gari duk gaba ɗaya lada ina ko sama ko ƙasa to ina mutum ka zuwa aljanna akwai wani bawa Allah da ya mutu akan haka nan cewa shi aiki ne zai kai shi aljanna da aka zo mai bahasi da hisabi a biya waɗanda ba su sukan ga da ubangiji subhanahu wata'ala halittar da ya mai da ya shagara ba su a nan duniya a ce to aikinka da alkhairi ba su iya biya su ya ce suna iya biya aka ce to bismillah aka zo aka fara hisabi tun ba a yi rabi ba ya ce Allah na tuba aiki na ba su biya sai dai Allah kai da aljanna da rahamarka saboda haka kowa dan adam zai shiga aljanna face sai da rahamar Allah Allah kai mu aljanna da rahamarka a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda ke cikin aljanna muttaqiina a jirgirce suke bisa ala sururin bisa ga gadaje gadajen nan kuma masfufatun ga su an jera su sahu sahu sahu sahu ana kwance bisa ga gadon aljanna an gidirce kwanciyar iko can tsakiyar gado Allah ce wa zawwajnahum su kuma maza za mu aurar da su bi hurin ayin da mata hurun waye ijiyar su gehen da adda fari fari ne sal ainun gehen da adda baki kuma baki ne wilik malamai suka ce kamar dai wanda ya sha kwalli raɗam haka ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta idanun mata aljanna sannan ga idanun kwala-kwala manya-manya ba ƙananan idanu ba yana daga cikin siffofin mata da Allah subhanahu wata'ala ya ambata masu fararen ijiya ta, bakin kuma baki ne wulik sannan kuma manya-manyan ƙwayar idanu matan da za su shiga aljanna idan mazan sun samu aljanna to tare suke a cikin aljanna Allah ka haɗa mu da mu da mata a wurin mu aljanna Allah ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani su kuwa واتبعتهم ذرياتهم ذريتهم بإيمان ما كرم تمام تفضل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما أهلكناهم وما Allah ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani ba wattabatum tuhum bi imani kuma zuri'arsu su ma suka bi hanyar nan tasu bi imani cikin imanin nan da suka yi uba ya yi imani diyanai su ma duk gaba ɗaya sun yi imani ya aza su bisa ga hanya Allah kuma sun kama wannan hanyar su hau bisa hanya Allah amma ko da aka zo alkiyama ayyukan da ɗiya ne suka yi na imani bai kai ayyukan da uba ya yi da imani ba sai ga uba na cikin bene na bakwai a cikin aljanna su kuwa ɗiyanai gidan sama na uku suka samu nan darajar su ta tsaya darajar su ta kai gidan sama ta bakwai ba Allah subhanahu wata'ala ya ce to akwai ni'ima da kuma baiwa da zan wasu waɗannan ɗiyan alhaqna bihim zurriyatahum Allah ce za mu kwashi ɗiyan ga daga gidan sama na uku mu ce ku haɗu da ubanku can gidan sama na bakwai za mu riskar da su mu ce ku je ta inda ubanku ba mu raba ku da ubanku a nan cikin aljanna Yadda kuka yi zama a duniya a gida guda to nan ma aljanna gida guda za ku zauna shi uban nan naku ba mu rage mai daraja mu yau da shi ƙasa sai dai ku za mu ƙara mu baiwa da falala ku ku yi sama daga cikin rahama Allah kenan subhanahu wa ta'ala haka nan ma idan ɗiya ne suka yi ayyuka na alheri da ya na uwayensu da ubanninsu ɗiya na can gidan sama na bakwai uwa ko uba na nan gidan sama na ɗaya ko na biyu Allah ce to maza ta cika isko ɗanka ko ta cika isko ɗiyarki sai cikin falala Allah da baiwa ta yi sai a miki ƙarin daraja cikin aljanna kai ki can koli inda ɗiyanki ku zauna tare Allah subhanahu wata'ala da ya hana raba zumunta a nan duniya to ha'a alƙiyama ma Allah bai raba wannan zumuntar sai dai duwa haɗe tare wuri guda Allah ce wa ma'alatinahum min amalihim mai shai. su ubannin nan nasu da ke sama can ko ɗiyansu da ke can sama ba mu rage musu wani abu na ayyukansu mu ce ku yo ƙasa a'a sai je mu ɗauke ‘ya'yansu mu kai can sama tare da su ko mu ɗauke ubanninsu mu kai can sama tare da su Allah ce kullum ri'in bima kasaba rahim kowane ɗan adam jingina shike bima kasaba ga abin da ya aikata a nan duniya duk aikin da kike aikatawa ranar lahira to aikin nan ne fa zai fanso ki in aikin alheri ki aikata aikin alherin nan ne zai je ya fanso ki daga jingina in kuma sharri ki aikata to wannan kake ki sani wa zai fanso ki ranar alkiyama ki aikata sharri babu wanda isa fanso ki ke za ki fanso kanki daga azabar Allah saboda haka ki shirya fanso kanki tun duniya babu wani mai kuɗi ko mai wani mukami ko mai wani matsayi da zai je bida alfarma a wurin Allah ya ce ya Allah ku fan a sako mini wacce sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan daban ya ba shi ceto kuma ya sa sunanki daga cikin waɗanda zai ceta to a wannan lokaci ne za ki samu ceton wani da neman alfarmar wani amma idan Allah bai sa ki cikin wanda wani zai ceta ba to sai dai ayyukan ki kai su ceto ki to kina da tabbacin Allah zai sa ki cikin ceton wani sai dai muna nan muna ta roƙo Allah cewa ya sa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa amdadnahum bi fakihatin kuma cikin aljanna din nan za mu yi musu ƙari bi hatin da ababen marmari na 'ya'yan itace wa lahmin da kuma naman tsuntsaye waɗanne irin tsuntsaye ne Allah subhanahu wata'ala shi ciyaye wa lahmin da kuma nama malamai ne suka ce to naman tsuntsaye kenan saboda mai suka ce naman tsuntsaye annabi Musa alaihi salam da shi da mutanensa tsuntsaye Allah subhanahu wata'ala ya ta aiko musu a sama a lokacin da suke cikin sahara sannan daga cikin naman da suke ya shi daɗi naman tsuntsaye Allah subhanahu wata'ala yace ga nama kuma cikin aljanna in lan gabo kika so to bismillah ga nan ki ta zabu ga dafawa in kayan ciki na shanu kika so in kayan ciki na raƙumma idan kuma ganda kike so idan kuma naman kuti-kuti kike so in naman zabbi in na kaji in na ɗawisu Ga shi nan duk irin wanda kike so ga su nan ranna an kai iyaka haɗama ki bari zuwa a jima kuma kina so gashi nan kuma ki hakki bari ba abincin da aka zuwa wurin walima ana yaso so bane abinci aljanna ba karewa shi kai ba Allah ya kai mu aljanna Allah ce kuma naman nan ya yastahu cikin naman da su ɗan aljanna ke sha'awa wannan naman Allah subhanahu wata'ala zai ba su sannan ya tanaza'una fiha ka'san suna miƙa wa juna ka'san kohi na giya a cikin aljanna a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shan giya to a cikin aljanna akwai korama gaba ɗaya ta giya fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى waɗannan ƙoramu nau'i guda uku do ana samun su a cikin aljanna ga ƙorama ta ruwa idan ruwa kike da bukata ga ƙoramunan na ruwa sannan ga ƙorama kuma nono nonon nan kuma gaida asinin ba mai yami ba ba mai burkuce ciki ba Allah ce wa Harun min khamrin lazzatin lisharibina da kuma korama ta giya mai daɗin lagwada lisharibina ga masu sha duk ɗan aljanna sai ya sha giya wannan giyan Allah ka shayar da mu giyan lahira Allah ce wa Harun min asalin musaffa da kuma ɓorama kuma ta zuma wanda a fes babu da a cikin wannan zuman to shi ne Allah ke ba da labari su ‘yan aljanna za su ta miƙa wa juna kohi na giya wannan ya kurba wancan ya kurba wancan ya kurba wancan ya kurba ana ta juna murna ana cewa barkanmu dai barkanmu dai barkanmu dai barkanmu dai a ce Allah shi kai mu fagen barka to fagen barkan kenan can ne a fagen barka iyaka daga wannan barka babu bakin ciki kuma duk baya da zai biyo baya amma duk barkar da aka yi duniya bakin ciki na biyowa to banda barkan lahira Allah ka kai mu fagen wannan barkar Allah ce wannan giyan lalabuwan fiha babu wasanni a cikin wannan giya maganganun banza a'a mutum ya sha giyan lahira shi ta sabbatu shina ta ɓaɓatu kamar ya sha giyan duniya ba ku giyan lahira ba giya aljanna ba ta sa sabbatu ba ta kuma sa ɓaɓatu Allah ce wala ta kuma ba ta sa zunubi mutum ya aikata aikin da zai zamo laifi gare shi don ya sha giya a'a ba ko giyar lahira ba giya aljanna ba ta kusar da hankali sai dai daɗin lagwada Allah ke bugu da ƙari wa ya tsofa alaihim ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهلنا مشفقين فمن الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya tufa alaihim ghilmanun lahum suna cikin aljannan nan ga ɗan yara kuma masu hidima cikin aljanna suna ta zagaye suna ta zagaye wacce me kike da bukata a kawo miki wani me kake da bukata a kawo miki a kawo maka kamar mutum ya je hotel ne ya je ya zauna cikin hotel masu hidimar hotel sai su sheko ranka ya dai me za a kawo barka da zuwa a mai gaisuwar girma sannan a tambaye shi me yake da bukata to cikin aljanna 'yan yara da ke mutuwa waɗanda ba su balaga ba to su ne masu hidima a cikin gidan aljanna dukkan su cikin aljanna suke saboda kake bakin cikin Allah a shi ɗanki tun bai balaga ba ko tun bata balaga ba ya Allah shi ki da ita lahira ta miki hidima a lahira maimako hidimar da za ta yi miki a nan duniya Allah ce ka annahum ka ce su wa'annan yaran lu'ulu'un makanun jikinsu saboda kyawu kaci allu'lu'i ne da ke cikin kwasfa ba a ko buɗe ba tukun sannan cikin aljanna wa aqbala ba'dhum ala abin. sai sashe su fuskanci sashi waɗan gada dibin waɗannan waɗan gada dibin waɗannan ga gadaje waɗannan jere ga gadaje waɗannan jere ana fuskantar juna ana labari cikin aljanna ana kekewa Allah kai mu aljanna lahiya yata sa'aluna sai su ta tambayar juna irin abubuwan da suka yi ta gudana a nan duniya wagga ta ɗauko labarin abu kaza wagga ta ɗauko labarin abu kaza da ya ta faruwa a can duniya irin wahalhalun da aka yi ta sha irin banin da aka ci nan duniya in daɗi ne da aka ci in menene in wagata ajiye labari wagata ɗauko in wagata ajiye wagata ɗauko haka da ake ba juna labari labarin dariya a yi dariya a kyalkace na bakin ciki kuma da juyayi kuma a ce to ai daɗa shi ke nan yanzu kan labarai iri-iri kamar dai haɗu gidan biki irin yadda aka zauna ana labari to haka zai faru a aljanna qalu sai su ce inna kunna mu mun kasance qablu a can duniya fi ahalina a lokacin da muke cikin iyalanmu mushfiqina muna masu tsoron azaban Allah famanna Allahu alaina to sai Allah ya mana baiwa kuma ya gafarta mana zunubanmu wa wakana azabar samu kuma ya kare mu daga azabar nan mai matsanaciyar guba mai tsananaciyar zahi to yau ga mu cikin aljanna bulbul inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance mu a can duniya da muke nad'uhu shi Allah muke bautawa sanadiyar zakuwan mu na aljanna kenan a can duniya Allah muke bautawa innahu huwal barur rahim shi kuwa ubangiji ya kasance albar mai tsananin kyautatawa yake ga masu bauta mai arrahimu kuma mai jinkai ne da bayi ne waɗanda ke bauta mai Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kanmu Allah kai mu aljanna da rahamarka Allah subhanahu wata'ala ka kare mu daga azabar jahannama to anan ne zamu dasa aya mai wawai tambayoyin da ke gare mu mu amsa wadanda za mu yi amsawa abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare na Allah rabu. Allah ya saka Allah da ba su fice alkhairi da sauran masu sauraro baki da. Kamar ta farko ta ce ta yi tafiya ta yi tafiya ta tafi cikinta yana ciwo sai ta karya azumin ya sha ruwa su ta tambayi wani malami ya ce sai ta halitta tsoron hatsi goma malam menene hukuncin haka sai da lafiya ake yin azumi idan mutum ya ɗauki azumi ya ji bai da lafiya rashin lahiyan kuma ba zai iya ya daure ya ci gaba da azumin da wannan rashin lafiyan ba da shari'a ta ba shi dama ki ajiye azumin shi sha azumin ya ci abinci ya sha magani idan an kammala azumi baki ɗaya wannan azumin nan da ya sha shi kaɗai ne zai rama idan ya rama kuma babu shidda kono a kai ne Allah sa mu dace da alkhairi sai eh, tambayoyi biyu suna magana akan abu ɗaya. wannan sace mazan game da bayanin zakka firfitar in an kawo ma mutum an ce yana iya cirewa ciki to malam in mutum yana da bukata saboda bai da abinci sai ya isowa ciki ta biyu ta ce mata idan aka eh, ba wa mutum zakar golo yana iya hissuwa da shi da biya mai cikin zakar da aka ba ta ya ba ma wani wanda ke da iko shi ne ke fidda zakan kono wato wanda ke da abincin na tuwon sallah bayan hidda abincin tuwon sallah abin da ya rage ne za a fi da kono a ciki to wanda bai da eh, abincin tuwon sallan balle na zakka sai yan uwa da makota aka kawo mai zakan kono har gashi ya tara abinci da yawa to ciki sai ya ɗebe na tuwon sallah ta kwanan in ɗebe da tuwon sallah abin da ya saura in shi kaɗai ne shi hidda zakan kono ne a cikin shi da tsiya na shi hidda shi da tsiya ne duk baki ɗaya inda zakat ta tsaya a tsaya nan saboda haka wanda aka ba zakka yana da dama shi ma hidda zakan kono a cikin wannan abin da aka ba shi bayan an hidda zakan tuwon sallah eh, abincin tuwon sallah akwai wata tambaya da aka kawo muna da alaran mai nuna mini saboda mu ne wannan tambayar mutum ne ya dawo da wurin tahiya magidanci ko ya dawo wurin tahiya shi an ba shi dama shi ajiye azumi saboda yana matahi ya dawo cikin yini ita ko mata tana azumi akwai ƙari to mata ta tana azumi shi kuma ya ga cewa dai bai haƙuri yana son ya kwanta da ita saboda azumin da take yi haƙƙi ne na Allah kuma ita ba jahila ba ce saboda haka ita ko sai ta kiya shi kuma da yake ya hita ƙarhi sai tilasta ta yi biya bukatar menene hukuncin wannan matar wannan matar ba ta da laifi a wurin Allah shi dai mijin shi ne ke da laifi a wurin Allah saboda ka zai fi da kafarar ita wannan matar a sanadiyar wannan bukata sai da ya biya kafara azumi ita za ta ranka wannan azumin guda ɗaya na wannan yini da wannan abin ya faru amma sauran kafara duk gaba ɗaya shi zai fitar ko da ya yanta boya ko kuma ya yi azumi na kwana sittin, ko kuma ya ciyar da miskinai ka kafarar da aka biyo shi kenan Allah ya mana sauki. ba abin da ke kawo haka nan sai jahilci Allah mana sauki da jahilci na malarar ma mutane na sai tambaya ta gaba ta ce mala maganar da ka yi ta addu'a a cikin sallah hmm. mala in za ka yi tahiya za ka yi addu'ar ko sai ka gama tahiya sannan ka yi addu'ar ko ko a cikin sajada za ka yi kuma ka ce ana addu'a idan an yi ikama yana neman karin bayani to waɗannan hukunce-hukunce waɗanda ba mu saba da su ba ne a nan bayan an yi tabbara harama ba ikama ba a lokacin da ake ikama wanda ke ikama wanda zai sallan ba shi ne ke ikama ba wani daban ne ke ikama to a wannan lokaci lokaci ne na roƙon Allah ladan na iqama lokaci ne na roƙon Allah nan bayan mai sallah ya yi kabbara har ce Allahu akbar kafin ya fara karatun sallah ana addu'a a wannan lokaci ko kuma ce zikiri idan mutum ya yi zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yayi in bai iya ba ya yi zikirin duk da ya inganta in bai iya ba kuma ba dole ne cewa sai yayi ba sai ci gaba da karatun sallah an je wurin ruku'i tasbihi ake yi subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko subuhun qudusun rabbil malaikati war ruh ko subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli da su in an taso daga wurin ruku'u to nan ma ana yin addu'a kafin a kai sujada in ke iya addu'a da larabci ki yi in ba ki iya ba ki yi da hausa an an ta wurin sujada kuma can wurin sujadar nan ma wuri ne da ake yin addu'a ki roƙi Allah alkhairin duniya da lahira in ke iya da larabci ki in ba ki iya ba ki yi da hausa in an so daga sujada aka zauna ana yin addu'a kahin a koma sujada ta biyu in an ce ga sujada ta biyu kuma ayi addu'a idan an kai ƙarshen sallah gaba ɗaya sai an yi attahiyatu an kai abduhu wa rasuluhu sannan ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan an gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ne kuma za a addu'a kafin ayi sallama in ke iya addu'an da larabci to bismillah sai ki yi in ba ki da larabci ba kuma ki da hausa da ke gama addu'a ki zai ki sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yake nan fam fam fam da zata min la'alar ma nan akwai waɗanda suke bayar da sadaka malam ya masu addu'a kuma malam yana yi wannan kuma kan ce don Allah malam suna aiwar taimako tana da marayu kuma ba ta da abin basu sai tambaya ta ƙarshe da za mu karanta a yau ta ce malar hukuncin mijin da baya sauke haƙƙin iyalinsa kuma idan ka tambaye shi sai ya ce bai da lafiya kuma lafiya ta yau to malar amma babu ruwan shi da iyali ne wannan abin akwai dodo a ciki yana yi wa haka nan ne bai da lahiyar don mutum ya yi kowa sanin kai ne kuma shina yiwuwa kuma shina da lahiyar don ita da ke tare da shi kuma ta su halin da yake ciki saboda haka ko dai ya zan ta shi kai mata ko kuma akwai laifin da ta yi mai jan kunninta na shi kai Allah subhanahu wata'ala ya ba magidanta matakai guda uku na jan kunnen iyalansu in ba ta bin umarni nai ya mata nasiha in ta ƙi ta ci gaba ya ƙaurace mata a kwanciya in wannan bai magani ba kuma sannan sai ya ba ta kashi amma bugun da ba zai ji mata ba waɗannan matakai guda uku da Allah ya ambata sai ya fara da mataki mai sauƙi wato shine a aibata nasiha a zauna waɗi mata dokokin Allah da haƙoƙin miji da ya waje mata basuwa in an samu ta bi ta yi ta wadanda alhamdu shi ke nan bukata ta biya in wannan ɗin bai amfani ba ne sai a je ga mataki na biyu shi ne ƙaurace mata a wurin kwanciya in ya da nan ta gaba ta iya haƙure ma wannan ta bi duk abin da mijin ke so kuma bukata ta biya to watakila wannan mijin jan kunninta na shi saboda haka ta zaunar da shi su zauna tare bisa ga teburi guda bisa ga kujera guda su tattauna matsalar su a tsakanin mu ba za mu iya mu ce eh gaskiya ne labarin da aka bayar ba ba za mu iya ce kuma ƙarya ce gaskiya labarin da aka bayar ba sai dai mai ɗaki shi ya san da ke yoyo saboda haka ke eh, ministan cikin gida ki je ki zauna da mijinki shi ku ad darakta in ya so ku tattauna a tsakaninku ke ki sauko shi shi sauko in ya so sai a daidaita Allah ya sa mu dace da alkhairi sosai abin nan tunatarwa daga su masu hidima waɗanda ke hidiman wannan karatu da muke yi idan aka kammala karatu aka naɗe tabarmi wani naɗe tabarmin nan wani lokaci akan isko suna ɗaɗɗaka abin nan suna zuba miyau kamar yadda na yi tunatarwa a farko ba sai ke da ya yau ba haɗiya abinki ki jiƙa makoshinki Allah ya halatta miki saboda haka masu yi su bari to sai tunatarwa ta biyu da aka ce a yi muna. zawarawa sun ce an bari musu addu'a saboda haka za a samu rikici kenan yanzu ko ba su yi musu addu'a ba tun da ba su kawo hikai ba ba su kawo mai ba su na addu'a ba duk addu'an da nake musu kyauta ake musu addu'a su ‘yan mata ‘yan ɗiyan muna su ko zawarin ne su ji da kansu su kawo abin addu'a ya masu addu'a sama da haka su 'yan mata za mu ci gaba da yi masu addu'a da zawarin su kuwa su san goron da za su ba su wata kwaya masu addu'a اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله كبيا من بكاتو na asiri da na bayyanai manyansu da kananansu wayanda muka sani da mawadar mu sani ba ya rabbal alamin da na nesa da na kusa duka biya mana su ya rabbal alamin ya Allah azuman da muka ka ba mu ladar ciki wanga da muke ɗauke da shi ya Allah ka sa mu kai lafiya ka bamu mu ladar ciki waɗanda ke tafi kuma ka ba mu ikon yi kuma ka ba mu ladan ya rabbal alamin ya Allah sallolin da muke na farin farillai da na alkayeji da sauran nafiloli ka ba mu ladan su waɗanda za mu yi nan gaba ka ba mu ladan su karatu alkurani da muka tai da zikiri da muka tai da sadakoki da muka tai ya Allah ka biya ba mu ladan su ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wata'ala ka ji koken da zawarawa suka kawo a musu addu'an samun mazajen aure ya Allah subhanahu wata'ala ka koro musu mazajen aure na gari ya rabbal alamin Allah koro musu mazajen aure na gari ya rabbal alamin Allah ka sa ka min baɗi duk zawaran da a cikin makarantar nan Allah ka yi mata miji ya rabbal alamin Allah ka yi musu miji maza kuma na gari ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wata'ala kada ka bar su haka nan suna haɗiyar miyau ya rabbal alamin ya Allah ka rufa musu asiri ya rabbal alamin ya Allah ka koro musu masu ba su abin yin farfesu ya rabbal alamin ya Allah koro musu abin masu ba su abin yin kunu ya rabbal alamin ya Allah koro musu masu rufa musu asiri su musu dinkunan sallah ya rabbal alamin ya Allah ga 'yan mata na Allah ka ba su maza nagari Allah ka ba su maza nagari Allah ka ba su ikon kiyaye su har lokacin aurensu ya rabbal alamin Allah ka ba su ikon kiyaye mutuncin su har lokacin auren su ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين